jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani Rama Rama ba da fatan an soma karshen mako lafiya gaskiya lafiya wallahi ya da to alhamdulillah ya kuma hasahi za a ce ka san wasu manya-manyan bala'o'i sun shafi nahiyar mu afirka ga girgiza kasa a morocco ga kuma ambaliyar ruwa a libya wallahi gaskiya ne wani abubuwa da suka faru ba abinda za a ce sai dai a ce alhamdulillah kuma waɗanda abin ya rutsa da su allah ya ji kan musulmi allah sa sun huta kuma allah kiyaye faruwan haka nan gaba to amin sun amin baba na ga kaman kai ma kana rike da wata ta'aziyya kuma eh haka yake ina da gaisuwar ta'aziyya da zan miƙa zuwa ga iyalan gidan dukko a yalwa kumasi na rasuwan muhammad kamil mamman dukko wanda aka fi sani da man pass man wanda allah ya masa cikawa a makon jiya da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan madugo hassan ango a birnin kumasi na rasuwan hajiya mami matar marigayi alhaji bature mai nama wanda ita ma allah ya rasuwa a wannan mako to allah ji kansu da rahama baki daya da sauran magabatan musulmi ya kyautata karshen rayuwarmu to amin sun ma'anin baba wannan makon kamar yadda muka al'adanta akwai ɗimbin jama'a masu sauraron waɗanda suka aiko mana saƙonni waɗanda muka sha karantawa a cikin shirye-shiryenmu musamman shirinmu na rana. a kan haka za mu gabatar da gaisuwa ta musamman zuwa ga waɗannan mutanen da suka hada da salihu isa fana karamar hukumar mulkin dandi a kamba jihar kebbi sai baffa haruna bajo gagar kuma kungiyar muryar talaka sai kuma haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da wato umar forever gashuwa da kuma matarsa usaina sai sani gulle kamfala malam madori a jihar jigawa Ga saƙon fata alkhairi daga sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga Sanusi Maɗatai da Magaram da Isuhu Makeri Maɗatai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haɗabi Mai Kwamfuta Mai Yama. sai kuma wani sakon na gaisuwa zuwa ga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi da yahaya danno azare da na mairo umar makera da dauda ali madaci da tare da macu direban keke lago da wato a jihar bauchi sai kuma murtala ibrahim zangon daura da nazifi ibrahim rugar malam shagari da abdullahi hussaini dukku sai kuma faruku mahe ga sakkwato da sani mai lange-lange yalwaya wuri ka gaisuwar sashen hausa zuwa ga sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar niger da abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogi da kuma isu gurgu mai magani sabon layi birnin gwari sai yakubu makeri tashar keji da kuma nuhu mai wanki da guga tashar keji sannan sai muhammad ahmad usman tungar makeri da kuma babawo mai takin zamani toro da aminu adamu malam madori da umar babayo sabon gida da comrade hassan hamza sule tankarkar a jihar jigawa da yakubu mai aski badaraka da mamman sani daudu dauda da kuma sani madatai da badamasi dan mummuge a jihar da magaram a jamhuriyar Nijar da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. Baba? To Murtala sai kuma wannan gaisuwar zuwa ga mata zalla kamar su matan babawo mai taki toro da kuma matan malam malam mai zane hula da matan Yusuf mai leda gululo. sai kuma matan murtala faru sanyin na Lamba ka ta fito tana <laughs> godiya tana godiya <laughs> sai kuma matan sale muhammad isa bajoga da dr sa'idu sani badigo da matan alhaji adamu sarkin sangaru sai kuma matan alhaji yahaya wakilin sangaru bajoga da matan aliko auta kafinta da matan malami kura da ayuba garin sarkin noma da kuma ke kaɗai gayya hajiya gwamma ta baba ya kuma ke wannan fa ba ni na faɗa ba haka abin ke ni daga bakin ka na ji yawa haka yake rubuce to mu je yawa to sai kuma zinariyar BOA anti Grace Audu na'am hmm. Hmm. da kuma matan Muhammad Lura Arkene da kuma matan Oga Karumi da maturu da matan babaji da diya udubo da tsohuwar zuma na voa halima jimarau da matan ibrahim alfa ahmed da kuma matan yawale sani ta kai da matan haruna in kaibo da dr usaini mai maganin cutar hanta zindiwa da dukkan matan garin tarmasuwa da bajoga baki daya sako daga hajiya asabe alhaji haruna bby tarmasuwa tare da hajiya amina alhaji sule na yashi bajoga ai baba wato na kago in ji shin wake wannan gaisuwar don in ji shin waye zai gaida mata ta ya gaida mata ka <laughs> kaga hajiyoyi ne ai shi to kaga inda ba hajiya bace inda alhaji ne to da eh, eh, akwai ai me yasa zai gaida <laughs> to a ƙarshe sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya ya ce gaisuwa a bari huce zuwa ga ahmed afansi bajoga da sa'idu abdullahi da maturu da mudassir sani birnin kebbi da alhaji hassan mai waya kan giwa da bashir dan inna kadisau da yusuf ba zuwa mai leda gulolo sai kuma abubakar kawo girgir da zakariya musa girgir da audu na yalwa mai abokan rani sambauna da tukur harkar jau da isun dila paki. da gali surajo faki da umar baban yaya sabon gida da comrade hassan hamza sule tankarkar da shugaba laraba deba mai abinci potescom da shugaba laraba mai fura potescom to da fatan sun tashi lafiya to baba ka san kamar yadda kullum muke faɗa a cikin wannan shirin wai komai kirkin ka ba za ka gaba kowa da kowa ba haka saboda haka <laughs> eh sai ai hakuri anan zamu dan takaita gaishe gaishen nan maza suka karya su ce maza ne in daga uba iya ko ba bai maza don makanan maza suka kuri su ce maza ne in daga uba iya ko ba bai maza na sarkin musulmi an da tsayayyen namiji daga da kare na kare kare ban bako mai dubun nasara ga nagage da dauna ba a maka bai shagina wargaje. Ya gyara masallacin masallacin shan gyara masallacin bello da masallacin shan ya gine zakyawo dogonin ya harge da latunan ya daura ka da gaban kaya ya wale mara walla mai dukun da mai hita da su ba da irin gidan ibrahim ahmadu jikan nana daga ne ba wai ne ba a sabar dan hodi ita ta dan shawai mai dukun da lalata daga gidi da kashin bugun kashe dan Amadu ya barce an rasa canji. dan Hamza. Amadu ya barce an rasa mai canji ne. Bello da yau kai kai ke canji ne. Bello minista kai kai canji ne. Da kura ko wani ya yi wani da aure ko wa kana. To baba ka san ah, yau ba dariya za mu yi da yawa ba eh saboda kaga eh, anti ba ta nan sannan kuma dai eh. kaga dai kamar muka faɗa da muna alhini a nahiyar Afirka saboda haka yau ba dariya za mu ba labarin dariya za mu wato labari ne za mu bayar mai ban al'ajabi wanda wanda kusan za a ce yanzu shi yake busa tambari a nan Amurka kuma kusa da wannan gida na gidan rediyon murya Amurka wannan abin ya faru eh wato wani dan kasar Brazil ne mm. da ake kira Danilo Cavalcanti. Cavalcanti. Eh, Cavalcanti. Ai to kasa ai yadda yanzu. suke ai dama haka wani <laughs> Allah <laughs> So, mm, To shi wannan Kabalkanti ah, din ah, nan yake zaune a Amurka mm. inda ya aikata laifin kashe matarsa. Mm. Ya caka mata wuka kusan sau goma sha wani abu kuma a gaban 'ya'yanta ya kashe ta. Wanda ya yi rashin imani. A gaskiya ya yi. To ah, an ce ya kashe ta ne saboda Ah, akwai wani kisan kai da aka yi a ƙasar shi ta brazil kuma wanda yana da hannu a ciki ah. ya gudu ana neman shi a can kuma zo ya kashe a eh, to ana neman shi to shine wai ya ga alamar za ta tona masa asiri to shi yasa sai ya kashe ta to da ya kashe ta sai aka kama shi da aka kama shi sai aka yi mishi kasan nan ba a ba a hukuncin kisa na a harbe ka ko a rataye eh, eh, eh. sai dai a baka daurin rai da rai to sai aka bashi daurin rai da rai a nan Pennsylvania nan mm. Pennsylvania ka kusan Pennsylvania ba ta da nisa ba ta nisa da Washington da Washington DC so a nan Pennsylvania aka bashi wannan hukuncin tun shekara ta a wata Agustan ma da ya gabata wannan sai aka kai shi gidan yari mm. to wai kai mutumin nan fa daga wata Agusta zuwa yanzu wai kawai sai mutumin nan sai ba sai ya tsere daga gidan yari ba <laughs> irin tsaron da ke gidan yarin Amerika. irin tsaron da ke gidan yarin Amerika sannan ba inda ya fasa ba abin da ya yi haura waye ya fita ikon allah shi sama magana da muke da kai ka san a shekaran jiya ranar laraban nan mm. aka kama shi so yanzu har an kori wanda yake aiki akan wannan benen da ke kula da tsaron gidan yarin mm. yanzu an kori wanda yake kula wanda a shugaban abin ah, saboda sakacin da ake ganin ya aka yi sakaci har ya hita da na'urori da menene menene ba ɗauke wuta ake ba nan haka kaji masu aiki da cika to kaji kaji hmm. baba to kuma baba abin da zai baka mamaki shine yadda ma aka yi aka kama shi bayan ya tsere kwana goma sha hudu cif sati biyu hmm. suka kama shi so kaga wannan ya nuna irin wato irin bugun kirjin da ƙasar amurka ke yi na cewa mm. in dai mutum ya aikata laifi mm. ko kuma labarin da ake bamu a can kasashen mu cewa in dai ka aikata laifi a america to in ka shiga cikin koko mm. in cikin koko ka shiga ba su lokaci sai sun gano ka wannan bayan ya fita fa ya je ya fara shiga gidajen wasu mutane yana sace abinci yana ci ya shiga wani wuri sai ya sace mota ya sace bindiga to bai ware ina ga ya shiga mota sai ya aje ta ko ya gari ana neman shi an fara kamar gano shi sai ya aje mota sai ya shiga cikin daji cikin itatuwa mm. kawai sai ya kama eh, rufe yana tafiya yana tafiya yana tafiya karshe dai in takaita maka labari ah, kada juli ta fara daga mana hannu <laughs> haka wato jirgin sama aka yi amfani da shi na hukumar kula da ko kuma hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi mm. kaga misali irin kasashen mu kamar irin Najeriya ba ta ndla ba kenan eh, eh. to ita jirgin samanta yake da na'ura wadda take iya gano zafin jikin dan adam kamar dai wanda akan sama mutum hamata a asibiti yawwa kaga irin wanda ake sa a asibiti sai a ɗauki eh. zafin ka ko wani abu to wai wannan ita wannan na'urar daukar hoton abinda ta hango nashi zafin jikinsa ta hango ya lulluɓe kuma cikin ciyayi da itatuwa kurmin daji mm. ba ta iya ba iya ganin shi abinda kawai ta gano amma na sama ta iya ya eh. gano amma cikin karkashin waɗannan ciyayin da itatuwa da duhun bishiya din ya gano cewa wai ga akwai rayuwa shi wanda ake nema hmm. to kuma abin ya kai su ma ga shi jirgin ya yada wannan wurin akwai inda aka ga bayan da ya abin nan sai ya gudu ya shiga cikin wannan sai suka ga takalmi Ka san nan hmm. wato da sawun taya tayan mota da na keke da na kafan kama takalma da nan za a iya kama ka duk inda ka shiga da an ga sawun yanzu kai baba yanzu mota nan taka da kake da ita yanzu yanzu da duk inda aka tayan ta yanzu ana iya gane cewa taka ce ba tawo bace iko Allah ka ga wani abu kuma to sai sai sai daga nan suka je suka shiga eh, da suka shiga kuma sai suka kasa gano bayan jirgin ya gano inda yake sai aka yi deploying wasu special abin nan wasu zaratan dakaru ne eh. sai aka tura su da suka je kasa kuma sai suka kasa gano takamamme ina inda yake nan inda jirgin yake nuna musu kuma suka ga basu ga wani abu a wurin ba ai sai kawai ɗayan sai ya tashi kare mm. irin kuratan karnukan nan eh. ai shi kuwa karin in ga maka sai kawai sai ya shinshino shi mm? sai ya je kawai sai ya kito shi ai yanzu ai da raunin karin ma aka kama shi to yanzu an kama shi wato babu abin da zai baka mamaki wato su kansu suna, suna, suna mamaki suna kamar to ba a cewa jinjina don ba a jinjinawa mai laifi haka amma dai wato yadda ma suke kiransa yadda eh, ya ba su ya kwana goma sha hudu ya ba su ya kwana goma sha hudu wato mamaki mamaki a america mamaki suke yi hmm. a ce kudurin shi ya fice ka gane ya koma kasar su ya buya su kuma suka ce lalle ba zai kai ba zai kai labari ba sai suka kame shi <laughs> to wannan karen za a kara mai girma ne ko menene na san dai galibi kurata ne kurtu kurtu ne to za a kara in dai ba kara mai girma da albashi ba za a kara mai yawan abincin da ake bashi yawa ko kasusuwa <laughs> ko kasusuwa da ake bashi <laughs> wallahi baba to hmm. ah, sai zama kamar nake cewa wato sun dauke shi kamar wani ban cewa gwarzo hmm. amma dai wani wanda ya ba su mamaki ta yadda zaka ga jami'an tsaro hoto suke ɗauka da shi in fact su waɗannan rundunan ma gaba ɗaya sai da suka tattaru gaba ɗaya ka kasan misali in shugaban ƙasa ya je wata ma'aikata ko ya je wani eh. gari ko ya je wata jiha kasan za a taru da gwamna da dukkan rabai ne sai a ina irin hoton da ake yi eh, eh kowa na son ya shiga hoto da wallahi da farko sai da suka kama ɗauka ɗaya bayan ɗaya haka kowa ya zo ya ɗauka da shi hmm. amma daga bisani sai suka zo gaba ɗaya Eh. <laughs> ya tsaya tsakiya kamar shine shugaban kasa saboda wato saboda yadda ya ba su wahala sannan ya shiga kundin tarihin su hmm. so kaga irin yadda dai duk yadda mutumin nan ya canja kama hmm. ya ya yi aski ya cire abin da akwai wasu gashin da yake ya bada hmm. kama eh, yadda ya canja kaya da cikin wanda ya sata cikin eh, gidajen mutane amma ina aiki kai labari ba kwana goma sha hudu sai da suka nemo shi na ce to ina ga a ce tsarin kasashen mu yana aiki irin wannan to da ni ma abin da zan tambaye ka kenan ya ka gani a kasar mu a Najeriya ko a Gada ko wasu kasashen mu ai kaga ba za mu koma yin labari mu ce wasu yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba kaga duk labaran mu ba za su koma faɗi eh, haka nan ba ka gani amma ba yiwu a ce mutane su zo su kashe ɗaruruwa kuma ba mutum ɗaya ba gungun mutane kuma a ce yanzu ba mu da irin kuma ba wani abin kirki suka hau ba babura kuma cikin bisa babura kuma a fili ba ko shi da yake motsinsa ma mm. kamar na gaya maka da cikin dabara yake yi saboda ya lulluɗe kansa da wani abin da mm. ya sare da hakkin da ciyayin da ke wurin sannan ba wata na'ura da za ta iya hango shi sai dai ta hango wani abu na shi kamar yadda shi wannan jirgin sama aka gano zafin jikinsa aka ko gano dimin dimin jikin nan nasa haka nan suka gano shi suka suka yi wubda shi za ka magana da muke da kai a ranar alhamis din nan an komar da shi a can hedikwatar 'yan sanda ta pennsylvania hmm. inda za a ci gaba da abin nan don inda ma fa aka abin nan din nan ne fa nan nan ba na buku nan virginia virginia eh nan eh, kusa kusa da mu nan ne aka aka yi wannan dagar ikon allah to <laughs> kaga babba sai dai mu ce Allah ya nuna mana lokacin da namu mu da zamu kai gurin amin sun ba gaskiya eh. e a ce yanzu jirgin NDLEA yanzu na Najeriya eh. ko kuma hukumar sha da safarar miyagun kwayoyi ta Ghana eh. a ce yana da na'urar da in ka shiga tsakiyar teku yana iya gano cewa akwai dan adam ciki ko kuma in ka rike wata kwaya ko na zafin hmm. <laughs> to baba na ga jili tana daga mana hmm. hannu da haka anan zamu dasa aya sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za a ji mu da wani sabon sabon shirin yanzu kan a madadin baba ya koma makeri murtala faruk sanyin na ke mana fatan alheri da kuma gamawa lahiya ma'asala Ahmadu ya zo Hausa a shi gida mai rannan 'yan doka ɗan sanda da ministocin duka jama'a sun taro suna yi mai bambana suna ta roƙa Allah wadda ta zo da lafiya Allah kai ka lafiya ka zauka na kya domin mamman zo Mamman ya yi kariya da yana da roƙa Allah wadda ka zo da lafiya Allah kai ka lafiya ka zauka na kya domin mamman zo Umar ya yi kariya da yana da roƙa

mamman ya na da roƙon wanda ka zo da lafiya Allah kai ka lafiya ka zo ka domin da ya na da ka lafiya lafiya ka ka domin mamman Amadu ya dare haye na da roƙon Allah wanda ka zo na lafiya Allah kai ka lafiya ka sauka zarka domin girman manzo. Sule ya zo da yare na da roƙon Allah wanda ka zo na lafiya Allah kai ka lafiya ka sauka zarka domin girman manzo. Alhaji ya yi da yare na da roƙon Allah wanda ka zo na lafiya

garba ya dariya na da roƙon Allah farka zo da